أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل فما لهؤلاء الكون لا يكادون يفقهون حديثا بلين الصلاتين كاملتين على الكائل من يرد الله به خيرا يفكره في الدين وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد السلام عليكم جولة حديث عشرين ga watan Jumada Sani hijira na dubu da dari hudu da talatin da biyar daidai da ishirin ga watan hudu 2014 za mu yi karatu na goma sha tara a cikin wannan littafi na muktasar al'akdari na abdurrahman al'akdari rahmatullahi alaihi a cikin wannan shirya mai albarka ta gungumawa muna roƙon Allah subhanahu Ta'ala ka ƙara taimaka mana satin da gabata an yi magana ne akan idan mutum ya tashi ya yi a duka min ya zauna aka yi magana da sura guda bakwai din nan amma idan ya riga ya tashi a nan in ya ci gaba da sallah bai dawo ba to ya yi ragin zama don haka zai yi kabliya in kuma ya dawo to ya yi ƙarin tsayi zai yi ba'adiyya har dai zuwa maganar da aka yi ta cewa wanda ya salla da tufafi na alhariri ko zinari amma wannan biyu ya tsaya ga namiji ban da mace aka ce ko ya fata cikin salla ko ya kalli abin da yake haramun wanda biyu ya shafi namiji da mace ya saba ma Allah amma sallah ce ta yi har dai aka ce magana a kan cewa duk kuskuren da mai riya ya yi liman ya ɗoke mishi duk abin da zai sa ta yi ƙabliya ko ba'adiyya liman ya ɗoke mata abu guda ne ba zai mulke mata ba shi ne idan ka rage farilla yadda za mu tashi yanzu shi ne kusan waɗannan abubuwan da za mu yau guda biyu idan lokaci ya basuwa suna cikin masu nauyi kwarai a cikin wannan babu sahawai na al'akhdari kusan abubuwa guda uku ne sai wani satin Allah ya kai mu za yi na uku din amma gaskiya biyu dinnan suna da nauyi da fatan za a ƙara kulawa kwarai ga na dai shine wai za su hali mamumu au na'asa au zuhima an ruku'i وهو في غير الأولى فإن بمع في إدراك الإمام قبل رفعه من السجدة الثانية ركع ولهكه وإن لم يطمع ترك الركوع وتبع إمامه وقضى ركعة في موضعها بعد سلام إمامه إلى a nan za a yi magana a kan abu guda wanda shi abin nan guda kusan ya kasu gida biyu inda yake abu guda ne dukkan su rukuni ne ko ruku'i ko sajada a nan mutum ne yana tare da leman aka yi ruku'i bai samu ruku'i din nan ba to anan zai kasu gida biyu yana yiwuwa ya samu dama ta yin ruku'in ya cimma liman da mamu kuma yana yiwuwa bai samu dama din ba haka kuma idan ga sajada ne bai samu yin ta ba ya yiwu ya cimma liman da mamu kuma ya yiwu bai samu cin musulun ba to shi shine cewa idza sahal mamumu idan mamu ya yi kuskure ya yi mantuwa auna asa? ko kuma an gaje ya ɗauke shi auzuhima ko kuma an ka matse shi ko kuma ya kama abin da yake saye na jikinsa yake ɗaurawa ko kuma shi wannan abin ya ga alamun ya tanke shi da ƙaryar tahe ya ɗan sassabta shi ala ayi halin dai ba da gangan ne ya bar ruku'i ba saboda wani uzuri duk da ana an sawa cewa macewa wasu suna ganin macewa ɗin tana da saɓani amma dai mantuwa da an gaje bai cikin masu saɓani to sai aka matse shi ko ya angaje ko ya mance anin ruku'i bai samu yin ruku'i ba wa huwa kuma alhali shi lokacin da haka ta faru gare shi fi ghairi ula ba raka'a ta farko ba ce don idan raka'a ta farko ce ba wata matsala domin ba a so masalla da shi ba ko da ya zo an rige an yi ruku'i to shi kenan zai bi amma ba tare da ya lisafa da wannan ruku'i din ba a nan ciwon da ya fi gairil ula kenan ya samu raka'a guda ko biyu ko uku kaga shi kenan ya shiga cikin jerin gwanon waɗanda suka bi sallah ma'ana mamumiya ta kama shi shi ne bin liman to a nan yana da fuska guda biyu ya yiwu ko da kuka tafi ƙasa wurin sajada shi ku samu kansa gashi tsaye to a nan ya yiwu yana tsammani ko ya tabbata cewa idan ya yi ruku'in nan da aka tsere mishi zai cin muku ma'ana dai zai cin maliman bai taso raka'a ko a ce sajada ta biyu ba bai taso sajada ta biyu ba to shi ne ce fa'in ɗami'a idan ya yi tsammani fi rakin imami yana ganin zai yiwu ya cimma liman ƙabla raf'ihi kamin liman ya ɗago minas sajdatis saniyati daga sajada ta biyu tunda yana ganin ya yi ya cimma liman raka'a kawai shi ruku'i din wa lahikahu ya cimma liman ashe nan mun fahimci idan liman ya kere maka babu komai kana iya cin masa ko ba wani abu da za ka yi domin shi an yi ruku'i ba da kai ba amma ka yi ruku'i kuma ka cin liman sai kashi na biyu wa illam ya tsama'a idan bai yi tsammani ba yana ganin kamin ya yi ruku'i ya tafi liman ya rige ya ɗago. to a anan taraka ruku'a shi ita batun wannan ruku'i din wa a imamahu shi bi liman hakanan din nan ya nuna mikunci masa raka'a domin ba za a samu raka'a ba ba ne ba ruku'i a nan za a ci gaba da sallah tare da shi lahiya lau amma ya sani shi ko idan raka'a biyu gare ku shina da nawa guda yayin da kuke da uku shina da yayin da kuke da hudu shina da tuwa kaza raka'atan shirama raka'a fi mawdi'iha a wurinta Ba da ba'da kalami he? bayan limaminsa amma ya sallama bayan gurƙaƙa zai bai sauri ya cimma liman cikin yana bin liman ya sauri ya wannan raka'a ko da aka ƙara sallah a ƙare tare da shi A'a tarihi ta kunce masa to anan nan wurin rama raka'a tunda matsayi ne ne na mamu sai da yi wace raka'a ce ta kuce masa idan raka'a biyu ne na farko raka'a cikin biyu na farko guda ta kuce masa to zai mata fatiha da sura idan biyu ne na ƙarshe guda ta kuce masa zai mata fatiha kawai domin shi ka'idan mamu raka'o'i ne ba za su jirkice ba da liman da mai sallah shi dai shi raka'o'insa ke jirkicewa yayin da ya samu matsala da ta ɗai to ta biyu sai ta komo ta ɗai ta uku ta komo ta biyu ta hudu ta komo ta uku to da liman da mai sallah shi dai su adda wannan kawai amma mamu bai da dama ya jirkita raka'o'insa ko wacce ta ta kuce mai kawai ya rike ita ce zai ranka kawai wannan ga rukuni kun ga yana tsaye suka bashi su ko suna wurin sajada to sai aka tun haka ne sai aka tun haka ne Shi ne yanzu liman suna tsaye shi ko shi na zanne domin matsala ta sajada ce shine cewa in saha idan mutum ya yi mantuwa anis sujudi bai samu yin sajada ba yana nan zamne ake yi sajada bai sajada din bai gano an yi ta ba an ka tashi sai aw ma. ko kuma an ka mace shi aw asa. ko ya angaje to anan an yi magana aka mace shi da shafi'iya sun ce an yadda kawai ya yi sajada bisa gaban wani kuma ta yi hatta kamar imam halliman ya tashi ila raka'atin okura zuwa ga wata raka'a to anan kuma ga shi zanne bai samu yin sajada ba guda ko biyu to sajada yi wannan sajada wacce an ka tsere mai da ita amma da sharadi in mi'a idan ya yi tsammanin fi idrakil imami cewa zai cimma liman qabla aqdi ruku'i kamin liman ya kulla ruku'i kila liman ya soma fatiha ne to kaga tunda ya soma fatiha ya yi wahayya sajada din guda ko biyu ya cimma liman kuma ba zai komi ba wa illa in yana ganin kamin ya yi sajada din nan ko sajaddan nan liman ya rigi ya kulla rukuhi kila ya kai allazi waswisu fi sudurin nasi sauran aya nawa guda min aljinnati wan nasi yana ganin kamin da ya sajada guda biyu ya taso har liman ya riga ya kulla wannan rukuhi din to tare ka hushi ta batun liman ma'ana ya ta batun wannan sajada din in guda ce in kuma biyu ce shi ta batun su wa tabi al-imama ya bi liman to lokacin da ya bi liman anan wannan sajada tun da ba a yi mata raka'a ba tun da ba a yi mata wannan raka'a tun da ba a yi mata sajada ba guda ko ta rige ta yi ta kuce mishi saboda da ba za a yi raka'a ba ba ne babu sajada to shi ne ce tarakahu wa tabi bi Alimama. wa qada raka'atan ukhra sirama wata raka'a ta daban aiban kuma shikenan ya rama abin da ake bin sa to anan ina son a lura da wani abu nan akwai wani abu guda biyu na daidai waccan raka'a ɗin da bai markuyi ba ga matsala ta farko ko kuma wagga raka'a da bai wasa sajada ba ga matsala ta biyu ya yi shesu ko? to ya shesu da ya yi sun zama masa ƙari ko ba su zama masa ba sun zamo an fahimta ko su rige sun zama mata ƙari duk da ya rige ya yashe su to ai liman kuma ba zai ɗoke maka duk abin da ya shahi menene ba to kaga don shi ne kuma ya rama su don haka yanzu lalle liman bai ɗoke maka farilla don haka don shi ne ka rama raka'atu to amma ai can waccan raka'ar da ka yasuwa ta zan ƙari to mi za ka yi wanda ya ƙari mi zai ko yana tare da liman to shine wa qada wa haythu qada raka'ata sa'ad da ya rama raka'an nan wacce raka'a waccan da ya bamma ruku'i ko kuma wacce ya bamma sajada don me ya rama ta saboda liman ba zai mi ba to ya rige ya rama ta amma fala sujudu ya bai wata sajada dama ya ce wa sahawul mamumi yahmiluhu al-imamu illa an yakuna min naqsi faridati to da inda yake matsala yace illa an yakuna shakan fi ruku'i aw sujudi sai inda ya kasance ya yi kokonto ga ruku'in nan ko sadadan nan a nan duk karatun da muka yi matsala ce ta barin ruku'i ko barin to yanzu abin da yasa aka ce ka maida wagga raka'a saboda ka tabbatar da wancan ruku'in ka bashi a nan kuma ka tabbatar da wannan sajada ka batta shi an sanadiyar da ya sa yi ne kan mai da raka'a a fahimta da kyau shi a dalilin da yasa sa kan mai da raka'a guda in ne kawai abinda a kanka yanzu shi ne ƙarin nan da ka yi na waccan raka'a da kai suwa, to tun da ƙari ne liman ya yi mi ya ɗoke maka to ai takan kama shakku ya shiga a cikin barin ruku'inka ko kuma barin sajadaka sai ka ga cewa gaskiya kana ganin baka bar ruku'i din nan ba rayuwa kaɗai ne ta mila ma cewa ka bai shi wancan wanda kan wa raka'a ko kuma rayuwarka ta nuna mata baka yi baka bar sajadan nan ba rayuwarka ɗaya ne ta nuna maka ka bar sajada din nan wanda da kan mai da raka'a madadin ne. to ko shakku ka kai balle sai da baya ka tabbatar da wancan ruku'in da kaga ka bari ashe tabbas baka bar shi ba wagga sajadar da kaga ka bari tabbas baka bar ta ba kenan kayi shi kayi ta to in dai har ka rige wancan ruku'i kayi shi ko kuma ka rage wannan sajada kayi ta to waggar ka da ka ƙara fa yanzu bayan liman ya sallame waggar ka da kai mi an matsayinta ta zan ƙari a lura da kyau fa don inda ka bar ruku'in can to inda ka bar sajada can wagga raka'a da kai ba liman ya sallama ai sanadiyar ruku'in can ko sajada can kai wagga raka'a to ashe ruku'in can ko sajada can baka bar su ba to yanzu wacce raka'a ta ga kai kenan ta mita ta zan ƙari to yayin da kai ta kana tare da liman liman ba ya sake ka ba to yanzu ka ƙara raka'a guda tun da ka ƙara raka a guda yanzu ni za ka yi alhamdulillah to shi illa an ya kuna shakan ruko'i ruku'i wasu sujudi shi Abdullahi yana cewa wala sujuda haythu tarkan haƙaƙa, ba sajada ta ba'adiyya amma in ya tabbatar da ya bari ya bar wannan sajada ko ruku'i amma in bai tabbata ba yana shakkun cewa wancan ruku'in ko can sajada bale ma ya tabbatar da bai basu ba to wannan raka'a ta zan kare don haka yanzu zai ba diya to mun yi tawagga ko sai na gaba wa man ja'atu aqrabun aw hayyatun faqatalaha fala shay alayhi illa an yadula fi'luhu aw yastadbira al-qiblata fa innahu yakadahu anan mutun na sallah sai dai kunama ta zo masa ko macijiya ta nuhota ta nuho to a nan kunama an ce ta zo ma mutum da yake ba ta gani kawai tun karuwa ɗaya take da taji ɗan wani motsi sai ta tsara amma gaba ɗaya makauniya ce ita kunama wa man a aqrabun duk wanda wata kunama ta zo mishi au hayyatun ko wata macijiya yana sallah faƙatalaha sai kashe ta ha saboda kashin da ya mata lafiya alaihi babu komi gare shi domin akwai hadisi wanda shi wannan hadisi abu hurairata radiyallahu anhu ya ruwaito shi annabi sallallahu alaihi ya ce uktulul aswadaini fi salati alhayyata wal aqraba an ba ku dama ko kashe baƙaƙe guda biyu a cikin sallah shi ne maciji da kunama kaga an ba da dama to anan illa an yaqula fi'luhu sai in aiki ne ya daɗe kenan ya daɗe yana kashe kunaman nan ko da bai jirkita ba kila ta shiga nan ya bi ta nan ta yi nan ya yi haka ya daɗe dai ko macijiyar dai kenan au ko ko birar kiblata wurin kashe ta ba alƙibla baya kila sai ta yo baya ne tunda baya ta zai ba sai dan waiwayo sai kafa ta ta canza daga alkibla to nan ko bai daɗe wurin kashe ta ba sanadiya haka sallarsa ta lalace bane in su din sun hadu. ya daɗe wurin kashin kunama ko maciji sannan kuma ya ba alkibla baya to fa innahu haƙiƙa shi ya ga ɗau zai kace sallah domin ta lalace sai ya fara wata sabuwa sai goma shakka wanda ya kokonto hal huwa fil shin yanzu zaman nan da nake wuturi ne nike yi hanna ƙari shafa'i aw fi saniyati shafi ko raka'a ta juce ta shafa'i nake ciki ban ƙare ta ba ban sallame gare ta balle a ce na yi wuturi to ga ƙa'ida. ja'alaha ya sanya ta saniya ta shafi raka'a ta biyu ta shafa'i zai doke ta idan ya sallame wa sadada ba'da salami shi ba'diyya to bayan yayi ba'diyya summa daga baya autara sai ya tashi ya kulla wuturi sai ce wa man takallama baina shafi'i wal witri duk mutumin da ya dumi tsakanin ya sallami shafi'i, kamin ya yi wuturi sai ya sa dumi wannan lokacin to falashi alaihi babu komai gare shi idan ba da gangan ba ne sahiyan ba da gangan ba ba amma wa in kana amidan idan da gangan ne ya yi dumi kuriha an karhanta yin haka din amma wala shi alaihi ba zai yi ba'adiyya ba wal masbuku in adraka ma al imami aqalla min raka'atin fala yasjudu ma'ahu la qabliyan wala ba'diyan anan ko da ka zo kana bin sallah ko da ka zo baka samu raka'a ko guda ba kila an taso ga ruku'i na ƙarshe to a nan ka sani duk ƙabliya da ta kammale man ko duk ba'adiyya da ta kammale man tunda baka samu ko da raka'a guda ba ba za ka yi ta ba shine cewal boko wanda aka tsere ma in a raka, idan ya samu aƙalla min raka'atin ƙasa ga raka'a mal imami tare da liman ko da ya zo an taso na ƙarshe to ba tun da bai samu komi ba la yasjudu ma'ahu ba zai sajada tare da liman ba la qabliyan wala ba'diyan ba zai qabliya ba in ita ta kammale man ba zai ba'diya ba in ita ta kammale man to ayayu da gangan ko kuma iya saninsa ko a ce rashin saninsa ya aza ana yi to fa in sajada ma'ahu in ko ya tashi ya sajada tare da liman batalar salatuhu sallar sai sani ta lalace in ganganci ne shi kenan in ma rashin sani ne duk ne tunan in bai samu raka'a ko guda ba amma wa in raka raka'atan kamilatan idan ya samu raka'a tun wayayya au aksara balle ya da raka'a din kila ya samu raka'a biyu ko uku to sai kuma ƙabliya ko ba'adiyya ta kammale man to in ƙabliya ce sajada ma'ahul ya yayi ƙabliya din tare da liman idan ƙabliya ce za ka yi tare da liman bayan an sallame an san ba za ka sallame ba sai ka tashi ka yi da raka'o'inka wa akhara ba'adiyya shi jirkin ta ba'diyya hatta yutimma salatahu sai in ya tunhaye sallah ta sai ya diya yadda ko shi liman yi. in ya tunhaye sallah ta kai dirba da salami shi sajada diya to a nan ya yiwu sai ya yi sajada diya tare da liman kaga ai sajada diya dole sai an yi bi sai an sallame to ne ce fa in sajada idan ko ya sajada ba'adiyya ma imami tare da liman amidan alhali da gangan ko da jahilci matsalar salatuhu sallarsa ta lalace amma wa in kana sahiyan idan ba da gangan ba ne ya mance sai sallame ya liman ba'adiyya alhali akwai sauran raka'ar da ake bin sa ko raka'o'i to kawai yanzu ga sajadar ba'adiyyar da ya bata yi ba bayan ya ƙara raka'o'in da ake bin sa sajada ma salam ya sake yin sajada ba'diya shikenan ya gyara to sai to idza sahal masbuq ba'da salam al-imam fa huwa kal musalli wahdahu anan an san in kana tare da liman albarkacin sa dukkan abin da ya kamma in qabliya in ba'adiyya ba za ka yi ba to anan gudun kan wahami ya ɗauki wani sai ya aza cewa idan kana tare da liman sai ya sallame alhali akwai sauran raka'o'i gare ka sai ka tashi ka ishe su to wurin ishe su sai kabliya ko ba ba'adiya ta kama ka to anan ba za ka ce ai na yi zama tare da liman ba ai an ce liman ya doke maka to ka sani banda inda kun rabu da shi da kun rabu da shi duk abin da ya kan maka ya kan maka don dama can da aka ce don kana tare da shi ne to shi ne ce wa idza sahal masbuqu idan wanda an ka tsere madaraka guda ko biyu ko uku ma yayi kuskure ba'da salamin imami bayan liman ya sallame wataƙila ya samu raka'a guda ko biyu tare da liman sai liman ya sallame to fa shi ya sani yanzu kal musalli wahdahu matsayin mai sallah shi ne za a ji don haka ya takai ne duk abin da ya kan mai sai ya yi to a nan sai ga wata matsala kuma wato bin liman ta yi sai zan an samu kuskure na ba'adiyya an san in ƙabliya ce za ku yi ta tare da wa liman in ba'adiyya ce za ka bari sai liman in ya sallame sai ka tashi ka yi da sallah sannan ka yi ta to anan sai aka samu didin duk gaba ɗaya gare ka guda ga liman ka ce ka yi da sauran salloli kuma wata takkan maka Shi ne shine to ta rattaba ba'diyun idan ba'diya ta jeranta alal masbuki ga wanda aka kere da wata raka'a guda ko biyu ko uku sai samu ba'diya min jihati imamihi a ɓangaren limaminsa ya tashi ya yi da sauran abin da aka bin shi wa ƙabliyin sai ga kuma ƙabliya ta kan mai min jihati nafsi ta jihar kansa to ya za a yi ga ƙabliya ta tare da liman ga ba'adiyya shi ɗai a jaza a kuli ƙabliyo ya yi ƙabliya kawai ta isa masa kenan yanzu ba'adiyya can ta gehen liman ta faɗi domin ita ƙabliya dama ragi ce to ana rinjayar da bangaren ragi bisa ga bangaren ƙari wa man nasiyar ruku'a wa tazakkarahu fi sujudi raja'a qa'iman wa yustahabbu lahu an yu'ida shay'an min al-qira'ati thumma raka'a wa sajada ba'da as-salam wa man nasiya ruku'a wanda ya mance gaba ɗaya bai yi ruku'i ba wa tazakkarahu sai ya tuna ruku'i din fi sujudi bayan ya riga ya ce cikin sajada a lura da wannan mutum ne maimakon ya ƙara karatu ya ruku'i sai ya mance da tsaye kawai daidai ga kai ne ƙasa wurin sajada kaga nan bai yi ruku'i ba bai taso ga ruku'i ba wata zakarahu sai tuna cewa lalle bai yi ruku'i ba fi sujudi a cikin sajada yanzu raja a ka'iman shi dawo tsaye da wurin sajada din ne ya fita batun sajada din kawai ya miƙe tsaye ya samu kai ne tsaye amma wai yastahabbu lahu an yi da shai shay'an min al an so ya mai da wani abu cikin karatu ma'ana ya karanta wata aya haka ko da guda ce amma banda in fatiha ce ba zai sake maimaita ba to an so ya nanata wani abu cikin karatu kuma bayan yayi wannan ko da aya guda raka'a sai ya ruku'i din to anan sai a lura ni an matsala ta a cikin wannan sallah ne eh ƙari ina an ka samu ƙari a wutahiyar nan da ya zuwa ga sajada ɗin nan da kuma tasowar nan da ya yi don ga ƙa'ida da an ƙara karatu ruku'i za a sai wuce sajada kaga tahiyan nan ƙari ce da ma dawowa ɗin don haka yanzu an samu ƙari a nan wata a da salami shi ba biya saboda ƙarin nan. Alaikum salam. ai ama ana ma nema ne mustahabbi na ma in yi shi ma zai samu lada kuma dama ko babu komi mutum na iya ya yi sura ya ƙara yin wata sura fatiha sai ce ba zai sake ba to anan alurafa idan ruku'i na ya bari to in ya yi ruku'in tasowa ta abbai ba da wurin ruku'i dai sai ya yi ƙasa ya sunkuya kawai ya rage mi tasu wato alura ga yadda zai yi idan mutum da ya ruku'i ya yi ruku'i maimakon ya taso don ruku'in sai so mu ya zuwa sajada yana cikin sajada bayan ya zarce dinnan sai tuno bai taso ga mi ba to tasowa ga ruku'i ne an matsayi ne wa والركوع wa rafu minhu ardun to anan da can wurin sajada zai taso amma da kare-kare da dudduke-dudduke zai taso ba wai da can cikin sajada tsaye zai tashi ba to ya tashi tsaye ina tasowa ga rukuyi har yanzu bai yi shi ba an fahimta sai an yi fura ta karɓi gaskiya misali mutum ne ya ƙara karatu min aljinnati wan nasi sai me sai ruku'i haka bayan ya yi ruku'i ya dan natsu ni a yayi da can sai ya wuce yana cikin sajada sai ya tuno to anan yadda zai yi haka zai taso dudduke dudduke dudduke dudduke haka haka har ya kulla ruku'i da ya kulla ruku'i yan natsu sai ya taso shi kenan ya gyara gibin da an matsala ba'adiyya zai yi saboda ƙarin nan na tahiya din nan ba'adiyya zai yi lalle gara da kai tambaya ina ne Tunan nan rukuyi aka mance to sai a lura da na sajada shi wa man nasiya sajdatan wahidatan shi ko wanda ya manta sajada guda fa wa tadakkaraha sai ya tuna sajada din ba'da qiyamihi bayan ya miƙe tsaye to yana tsaye ya tuna anan bai yi sajada ba raja'a jalisan shi dawo shi zamna ƙasa bayan ya dawo wata jada hasi wannan sajada ɗin da bai yi ba da can tsaye kawai ƙasa ɗaya sun kuyi zuwa gami zuwa sajada ban dama ita abbe ba a nan kenan ya nuna da ya sajada ta farko sai da ya zauna da zamne na ɗaya tashi tsaye da ya sajada ta farko sai da ya zauna ƙasa amma da zamne sai ta miƙe tsaye to a nan da ya tuno kawai sajada ɗaya zai yi ko kowa ɗaya zai sai sajada ɗaya to a nan sai ya ce illa an raja a jalisan afwan wani ya yi tambihi a wannan a nan cewa an kai raja a jalisan ya nuna lokacin da ya yi sajada ta farko da sajada sai aza ta yuta ɗaya sai miƙe tsayi kun ga nan da ya yi ba bai zama tsakanin sajada da sajada ba kuma zama tsakanin sajada da sajada menene to yanzu da tsaye da tsaye kawai abin da zai soma zama da tsaye sai ya taho ya zamna tukun kaga wannan zaman ya rigi ya gyara shi na tsakanin sadada to bayan ya zamna ya natsu sannan ya yi sadada. ne bayan ya yi sadada, sai ya tashi ya cigaba da sallarsa bayan an ƙare sai ya ba'adiyya saboda ƙarin tsaye to nan sai ce wa sadada ha ya yi sajada illa an ya kuna jalasa qabla al kiyami. amma banda in ya rige tun harko sai da ya zaman nan na sajada kamin ya tashi tsaye da ya sajada ta dai sai da ya taho ya zamna da zamnina sai tashi tsaye yanzu in ya tuno da tsaye kawai sun kowa ɗaya zuwa sajada biyu ba zai sake mi ba in ya sake zama ya kasance ya yi zama nawa tsakanin sajada to duk da gaskiya akwai kaulin da ya nuna ko ya zauna babu komi dan cikin ba'ul musalli wa sajadatin sannat julusan yarji'u la sajadataini min qiyamin yuqiu anan an ce ko da kayi zaman babu komi kana iya sake yin sa domin abin da ake so duk a rukuni a dan samu zabura haka don ɗai ka zabura zuwa ga sajada ta biyu za ka yi wannan zaman ba don baka yi shi ba yanzu ne ce illa an ya kuna ƙajjalasa ashe ya riga ya zauna tsakanin sajada da sajada ƙablal ƙiyami kamin ya tashi tsaye ɗin nan to fala Idul julusa ba sai ya mai da wannan zama din ba zan sake nanatawa idan mutum ya yi sajada ta ɗai da ya sajada ta ɗai dannan wurin sajada sai aga ta duce sai ta yi tsayi to da ya tuno sai ya fara tahowa ya zamna tukun domin a samu zama tsakanin sajada da sajada don farilla ne to dannan sai ya yi sajada din sannan ya tashi ya ci gaba da sallarsa amma in tun warko da ya sajada sai da ya zamna to anan da ya tuno da tsaye kawai sajada ɗaya zai yi bayan ya yi sajada sannan ya ci gaba da sallarsa bayan an ƙare sai ya yi ba'adiyya sai ce wa man nasiya sajdatai ne wanda sajada biyu ne mancewa ka kusan iya karab kanuwa kenan mutum na tsaye la'alla ko ya fara dukowa sai azhar ya yi sajada ya miƙe ko kuma zamne ɗaya ya taho sai da ya zauna saboda tunani ya baiwa sai tashi ko kuma gaba ɗaya ko sun koyawa bai ba ya riga ya ɗauki cewa da tsaye har ya ce ya yi sajada ya taso sajada ha guda biyu to in sajaddai guda biyu ne yanzu kan da tsaye harra sajidan shi ɗaya surmuyo zai yi sajada wallan ne jalis ba zai zama ba wancan na tsakanin sajada sajada tun da sajaddan guda biyu ne to har yanzu da hudu an rizal ba ga wanda ya bar sajada guda ya tuno ya gyara da wanda ya bar sajada biyu ya tuno ya gyara wa yasjudu zai sajada fi jami'i zalika ba'da salami ba'diya anan abinda za a lura shi gaban da za mu yi kusan wani yanki ne na wannan karatun da muka yi na mance sajada ko ruku'i illai bambancin su da wanga da za mu yi a nan kamanci sajada ko ruku'i amma ka samu gyara su kamin ka kulla wata raka'a to amma yanzu inda za mu tashi shine baka samu gyarawa ba baka tuno ba lokacin da ka bar ruku'i sai da ka rige ka ni wata raka'a to anan akwai wata ka'ida duk sa'ad da mutum ya bar wani rukuni cikin sallah in sajada sai ruku'i idan misali ga raka'a ta ɗaya bashi bai tuno ba sai yana cikin raka'a ta biyu idan bai ƙulla ta biyu ba zai hita batunta ya tuho ya gyara wa ta farko din ya gyara mata ruku'inta ko kuma sajada dinta amma idan ya riga ya ƙulla ta biyu to anan ta farko ta rige ta lalace wa gada yabban ma ruku'i ko yabban ma ne sajada an fahimta to bisa ga wannan kusan shi ne na mai bima na ƙarshe kuma shi ne mai ɗan nauyin gaskiya kusan hallar biyu suna nan na yi a nan amma kusan dai in an ka fahimci bayanin da kyau da kyau ba sai an tsaya wani larbi din ba a lura da kyau bisa ga bayanin gada ne kai ne za mu gina cewa akwai ka'ida da zaran ka samu matsala ga wata raka'a sai ka kulla wata to wagga da aga matsala tana kulla waccan wagga ta rige ta lalace ba ta gyaruwa tunda ka rige ka kulla mabiyyarta an fahimta iyaka ta biyu din nan ita za ta komo ta ɗai ta uku ta komo ta biyu ta hudu ta komo ta uku to inda ta hudu ta ka samu matsala kana sallamewa in ba a daɗe ba to wannan matsala da ka samu kaɗai ka bara har ma sai ka mai da raka'a guda in kuma an daɗe ko kana cikin masallaci sallah ta lalace an fahimta to wannan kenan to sai a lura da kyau wa in tazakkaru sujuda idan mutum ya tuna sajadan nan waccan wadda mun kawo matsalar amma matsala ba a da ra'asihi bayan ya riga ya ɗago kansa minar raka'ati lati taliha ga raka'a wadda ke bi ma wadda adda matsala misali ga raka'a ta ɗai kabbar sajada amma baka tuno ba sai da ka riga ka kulla raka'a ta nawa to yanzu ma dace ci gaba ala salatihi ga sa. ta ɗaya din nan ba za ta yi ba ba za ta gyaru ba don ni ka rige ka kulla ta biyu to anan wa alga shi ne tabbatun dama walam yarji ba zai dawo ba domin ta ɗai ba ta gyaruwa tun da ka rige ka kulla ta biyu walam yarji ba zai dawo ba wa ita batun. dama akwai alƙa akwai algha ita alƙa abu ne wanda za ka yi suwa mai jiki ana ganin shi wa alki hafaka amma algha ka yi fogetin ne abu ka share da shi shine alga don idan ka yadda raka'a ba za a gani ta ta faɗi ba abu ne ma'anawi to shi awwa alga ya hitabatun raka'atar sahawi raka'an nan da ya kuskure wace raka'a ta farko don me ya ta. eh saboda ya rige ya kulla ta biyu don haka ba yadda za a yi ta ɗaya ta gyaru in ya so wa za da raka'atan shi ƙara wata raka'a in ya ƙare sallah fi mawdi'iha wurinta a madadinta baniyan alhali shina mai gina sallarsa ba shina mai ƙala'i ba ka ta matsala ne misali kai ne da raka'a ta dai kabbar sajada azzuhur ce to raka'a ta ɗaya da ni da ni gare ta na karatu sai da ka kulla ta biyu ka tuno ka ban ni ka bar ta ɗaya ko to yanzu ta biyu za ta komo ta nawa ta ɗai ta biyu ni gare ta fatiha da sura to yanzu in za ka yi wa gudan ne fatiha ɗaya za ka yi Eh. Waggama mai fatiha za ka yi waggama mai fatiha za ka yi a dawo mai sura ta faɗi mai sura ta faɗi don haka ba aikin hankali ba ne a ce wai don ka hita batun mai sura ta faɗi ta uku ka ne ta mai sura da zan tilesi ne din waccan ma, ba a yadda ba bina'i za ka yi ba kala'i ba ƙaba tuj'alul a fil aqwali Alul tuj'alul ofil a af'ali haka yanzu matsala ce ta aiki ba ta karatu ba da yi raka'a guda ta samu matsala ba ka samu gyara ta ba saboda ta nawa ta biyu to ta ɗaya baya da za a yi ta ta gyaru nemi ta kuma to ta biyu ɗin nan nemi ta yanzu ka rige ka ne fata da sura ka kare karatun ka ne mai sura to to kuma raka'a ta biyu ta komo ta nawa ta uku menita menita mai fatiha zata ta da mi to yanzu ta uku za ta zawo ta nawa ta biyu to mai fatiha ce sauran sallah sauran nawa kenan saura biyu saura biyu to duk mai fatiha za ka yi aha ta gano ta rige kayi kayi nisan jinta ko eh ta rige ta kayan nisan ɗinsa don shi ne za ka yi ne. ta nawa eh eh haka ne eh, ta uku ta hudu awo ta hudu hmm. eh to ga shi na aiki wasa da kabla salami ya yi kabliya Yesu zai kabliya in kanat min al'ula ya ne idan wagga raka'a da ya yi misin ɗin ya bari cikin raka'o'i biyu na harko ne an sa raka'o'i biyu ɗin nan na harko masu ni ne amma matsala wata zakkara ya tuna ne ba a da akadin sati bayan ya rigi ya kullata uku in dai ka kullata uku ka tuno cewa ka ban matsala ga ta biyu ta biyu ba ta gyaruwa ta uku za ta dawo ta biyu yanzu ta uku din da ta dawo ta biyu ta uku me mai ce? to ta dawo ta biyu ta biyu sai kai sauri kawai warware ta ka mata sura ba yadda za ka yi don haka ta uku da ta dawo ta biyu ai ta biyu ya kamata a isko ta da ni to ta uku na da sura a ga tunan a yi ɗin sura wannan kenan to shi awa ta zakara ba da akadin salisa a nan raka'a ta biyu ta rige ta lalace don ka kulla ta ne to yanzu a nan za ka yi kabliya saboda abu biyu ne sun ka faru gare ka amma a matsayinka na liman ko mai sallah shi dai banda mamu mamu abu guda ne zai faru gare shi matsayinka na liman waccan raka'a ta biyu da kai yasuwa ta zama mani eh ƙari to surar da kan rage gare ta fa ga rage ga ƙari ƙabliya haka matsayinka na mai bi eh, matsayinka na mai sallah shi dai duk matsayi guda ne to amma shi ma mu a nan wannan da ya bari ita ce zai yi ya danganta daga wanda ya bari don shi da ka'ida rakawoyi ne ba su jirkicewa in mai sura ta ita zai yi in mai fatiha ce amma abin da ya rage gare shi shine ya yi ƙari waccan raka'a da ya suwa ta zama mai ne to in ya ƙare sai ya yi ba zai yi ba ba zai yi ba adiya ba ya za a yi ba adiya yana tare da liman Ma mu aka batu duk cikin ahalar da gaskiya babu wanda ya waya wurin nan to a nan a lura a nan ka rige ka kulla madiyar raka'ar da adda matsala don shi ne ka samu matsala ta ƙabliya ko to akwai inda za ta kama kuma ta kama maka ba'adiyya to amma a lura a nan sai da ya gaya muna matsalar da za ta sa ka yi ƙabliya sannan ya ce ka yi ƙabliya ɗin to amma yanzu zai yi maza maza ya nuna muna ba'adiyya za a yi tun ha bai gaya maka abin da zai sa ka yi ba'adiyya ba sai ya ce ma ba'adiyya za ka yi ka sani a nan sannan ya gaya muna abin da zai sa ka yi ba'adiyya to sai ce amma wa ba'da salami ka sani ba'adiyya za ka yi yaushe illam takun idan raka'an nan wacce adda matsala wadda kabban masajada ba ta kasance min al'ulayai ne cikin raka'o'i juna ne na harko ba kenan cikin raka'o'i juna ne na ƙarshe to in dai cikin rakowi biyu na ƙarshe ne sai aka samu sa'a sai ya zan a ce raka'a ta uku ce kabban masajada ta uku ce kabban mani sai kana ta hudu sai ka tuno ka bar sajada ga ta me amma matsala sa'ad da ka samu baka kulla ta hudu ba baka kulla ni ba ta hudu to a nan za ka hita batun ta hudu sai ka to ka gyara ta ne ta uku to a nan ni kamma a sai an wani ni ka yi ragi ko ƙari sannan a ce ragi kai ko ina an kai ragi <laughs> a'a wata gabata wata mai gargada da an bari duk wancan ya a yan san kai a fahimta wanda wadihan ne ka ƙulla raka'a ta hudu za ka ƙulla raka'a ta hudu baka ƙulla ba cikin raka'a ta uku ka ban sajada amma baka ƙulla ni ba to sai ka tuno tun da ka tuno yanzu za ka sako wace ta hudu mana ka taho ka gyara ta me ta uku to yayin da ka gyara ta uku inda baka gyara ta ba da kabliya to yanzu ka gyara ta din to nina na kai yanzu ni a kuskuren ka ina ƙari yake nan tsayi alhamdulillah ka ga inda yake to wanda ya ƙari ni zai yi To nan ba adiya kenan to shi a illan takun idan raka'a nan mai matsala wadda kabban masajada ba ta kasance min al'ulaye ne cikin raka'o'i biyu na harko ba in ba ta cikin raka'o'i biyu na harko ina za a samo ta to shi na ne muku misali cewa raka'a ta uku da matsala amma baka kulla ta hudu ba aukanat ko ta hima ta kasance min huma cikin raka'o'i biyu na harko ne cikin rakawoyi biyu na me misali raka'a ta biyu ce kabban masajada ka tafi za ka yi ta uku sai ka tuno ka ban me to shi awwa ta zakara sai mutum ya samu tunawa kabla aqadis sati kamin ya kulla ta uku sai ya tuna kamin ya kulla ta uku to ta biyu din nan ni gare ta to yanzu tana gyaruwa li'annar surata domin surata wal da zamanta wace kai hamma ruku'inta hatta suwar ruku'inta har sajadar ta guda lam ya futa ba su kuce maka ba ma'ana dai gaba ɗaya wannan raka'a ta yi ba ta kuce maka ba zikirul juz'i wa iratul kulli ne da dai suka nihi wannan dai raka'a ba ta kuce maka ba sai an bato wani sashe cikin raka'a shine sura da zama domin an san in kai raka'a biyu ai zaka zamna to tunda ka samu gyara ta yanzu abin da dai an ka biyo ka bashi shine ne eh shi ne tashin da kai shi dai an ka biyo ka bashi don haka ba a biya za ka yi to shi Allah annas surata wal julusa domin raka'a ta biyu shi dai suka da surata wal julusa kuta ba ta kucce ba tunda baka kulla ta ne ba ta uku zaka to ka gyara ta bayan ka gyara ta kai zama a tahiyya ta sai ka ci gaba da sallar ka lahiya lau in su bayan ƙarin sallah sai ka yi ba a sama da ƙarin tsayin da kai to gara da kai maganan nan a nan matsalar idan liman ne ko mai sallah shi dai idan liman ne ko nemi wannan matsala amma idan mamu ne ba damar idan yabba raka'a ta biyu yabban mata sajada ya ci gaba da bin liman sai can ana tsaye da shi za a ba a kulla raka'a ta nawa ba wai sai ya sako ta to ya gyara wannan a'a ban da shi kawai sai ya haƙuri dai an bi shi wannan bashin ne kuma ya haƙa da sallah komi bai albarkacin liman wannan matsala komi bai na sahawanin ma'amumi halin ibtada

to shi kenan ba damar ya ce kamar misali mutum ga raka'a ta biyu ya bar ya misali bai tuna ba sai da ya rige ya kulla ruku'i ga raka'a ta uku to dan nan waccan raka'a ta biyu mai matsala ta rige ta kuce masa amma akwai istisna'i guda a lura da shi da kyau wuri guda ne za ka kulla ruku'i amma kuma waccan ta biyu bata kuce maka ba misali ga raka'a ta biyu misali ne kabbar sajada ga raka'a ta biyu kabban me baka tuna ba sai da ka kulla ruku'i sai da kana cikin ruku'i cikin raka'a ta nawa ta uku amma baka taso ba sai ka tuna ka bar sajada cikin raka'a ta biyu to da nan sun kuya ɗaya za ka yi zuwa sajada nan ɗaya amma da cikin ruku'in kawai kakka taso da ka taso shi kenan da cikin ruku'in sun kuya ɗaya za ka yi sai wurin sajada ne ka kulla sajada ka ga ka tashi da raka a biyu lahiya ne in ya so an bi ka bashin ƙarin da kai na tsayin nan da ruku'in nan an fahimta ko amma nan dai aka haka a'a ai waccan raka a kare bai kai tabbatun ta ta lalace ta rige ta gwabce ai ka batta ne kai ta ta don ka samu gyara sanawa. ta biyu to dai wa ce ta biyu ta gyaru kuma kana da wagga ka dai hankulin ga ta rige ta zan kare a da kayi a tahiyya ta sai ka miƙe sai ka ci gaba da sallarka na ƙarshe wa man sallama shakkan fi kamali salati badala salatuhu wanda ya sallama alhali shina ki kokonto ka kammala sallarsa sallarsa ta lalace misali liman ko mai sallah shi dai liman ko mai sallah shi dai mana da duk mai sallah din da ya ƙare sallah sai ya ga anya wai na ƙare sallah gaba ɗai ko akwai sauran a guda to ga ka'ida tashi za ka yi tashi za ka yi ka kawo raka a nan guda da kaka mamari in ka kawo ta sai ka yi ba'adiyya to amma kana cikin kokonton nan sai dai ka sallame to da ka san da mai harka ta lalace in liman na duk ya bare na bayanai da shi da su in mai sallah shi dai ne sallarsa ta lalace an fahimta dai ko don haka gaskiya sallamewa ana kokonto matsala ce da zaran kokonto ya shiga to za ka tashi ka ƙara a guda bayan an ƙara iyaka ba a biya kawai aka bi ku amma da ka sallame sallah ta lalace don haka inda za mu tashi kuskuren da ake samu bambanci tsakanin eh, tsakanin sallah ta farilla da kuma sallah ta nafila muna roƙon Allah subhanahu wataala Allah ka ƙara mana bude akan fahimtar addinin musulunci sallu ala nabiyil karim Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بسر الفاتحة الحمد لله رب العالمين رب العالمين إياكم وإياكم نستعين نصر المسلمين زاد مسؤول علم يعني طاليا سبحان رب العزة عما الحمد لله رب العالمين